majalisar koli nec na wannan jama'iya za ta yi taro talatan nan domin mu tattauna eh, na farko matsayi na shugaban fati namu wanda kun sani cewa tun da Adamu Ma'azu ya bari ya kamata a samu gulbinsa daga wannan shiya na gabas maso arewa bai samu ba tuntuni sai yanzu ne ake shirin yin haka to idan wannan zone wanda hakkinsu ne su yi haka ɗin sun gama za su kawo mana kokas sannan mu dubi tsare-tsare na zaɓuɓɓuka daki-daki wato congresses wanda har zai kai mu ga a national convention. A uh, sanata Walid Jibrin me zaka ce kan Ahmed Gulag wanda bayan nasara a kotu ya ayyana zama shugaban PDP? To mu abin da ya dame mu kawai da yanayin Gulag shine na yunkuri ya tafi fadar jama'iyar mu ya kama aiki gadan-gadan wato juyin mulki wanda muke gani wata juyin mulki ne na yi mitin da gulak ya bani waɗansu hujjoji masu ƙarfi kamar wasu irin hujjoji ne ba ka hujjojinsa ne tun da ya tashi yana wannan abun har aka kai yanke hukunci shi a gare shi ba wanda ya taba kira shi ba wani dattijon jama'iyyar nan wanda ya kira shi ba wani wani muhimmin mutum a jama'iyyar nan ko kungiya sun kira shi su ce kai gulak abin da kake yin nan daidai ne ko ba daidai ba ne na ce mishi to yanzu idan muka ce ma ka janye wannan abin za ka yi ya ce ba kira shi ba in an kira shi mai yiwa ne a samu wata hanyoyi ta hannunsa sannan mu kira su 'yan takarar nan dukansu baki ɗaya mu tattauna tare da su mu ce su je su kawo mana mutum ɗaya sai in sun kasa mu za mu zaɓi wanda muka ga ya kamata yaya za ku yi da ƙalubalen manyan shugabanninku irin su Bello hallira da olusemetu da ke fuskantar tuhumar almundahana to an gama binciken ne ai yanzu mutum ne ka kama shi ba ka gama binciken ba tukuna ka iya ba da hukunci na abubuwan da ya faru galibinsu sun ce ba haka ba ne kuma an kai su kotu kuma muna da masu shari'a a kasan nan wanda kuma za su bi gaskiyan al'amura sai sun bi sun ƙarasa duk abin da suke yi sannan aka samu mutum da laifin ya aikata wannan abun to idan ya aikata waye zai ce zai taimaka a ƙarya doka